har yanzu muna nan akan ibadun da ya kamata a lazimta a goma ƙarshe na watan Ramadana baya ga sallar tuhajjid da itikafi da akan yi a wannan lokaci. Akan haka ne muka samu shugaban makarantar Ma'ahad Sheikh Muhammad Harun da ke gidan maza inda muka zanta da gwaniwar shu Rabi'u. Sunana gwaniwar shu Rabi'u. gidan maza kuma shugaban makarantar ma'ahad Sheikh Muhammad Rabiu Harun da take yi a gidan maza makarantar hadda alkur'ani. Mun kuma fara tambayarsa ne na shin wani irin abubuwa ne bai halatta ga wanda yake ibada na itikafi ya yi su ba. Shi itikafi ɗaya ne daga cikin sunnoni na ibada da akan yi su a cikin watan Ramadan. kuma ana yin ana yin itikafi ne a goman ƙarshe ta watan Ramadan kamar yadda ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama cewa yana yin itikafi a duk goman ƙarshe na watan Ramadan har zuwa lokacin wafatinsa kuma itikafi ma'anarsa shine lazumtar masallaci don yin bautar Allah ko don yin biyayya ga Allah a cikin masallacin nan ba a yin itikafi sai a masallacin juma'a shine tabbata a sunna ana yi kuma manufar itikafi shine tattara zuciya ko himmatar zuciya ga baki ɗaya zuwa ga bautar Allah a tsawon wayannan lokutan da mutum zai yi yana ibada a ciki dukkan wanda zai itikafi ya san su ya kuma lazimce su wurin aiwatar da wayannan abubuwan wayannan abubuwan kuma suna da yawa musamman yadda yanzu a zamanance ana shagaltuwa da abubuwa waɗanda dukkaninsu suna ɓata ibada da yawa amma mutum baya sanin cewa wayannan abubuwan sun ɓata masa ibadarsa tunda makasudin itikafi shine lazimtar ɗakin Allah da nufin yi masa bauta baya halatta ka shiga da wani abu da zai shagaltar da kai daga barin ibadar ubangiji gabaki ɗaya. abin da ya halatta kawai ka yi shine karatun alkur'ani salloli zikirai irin waɗanda suka halatta suka tabbata su ne kawai za ka ringa yin su wanda ba wannan ba zai iya shiga cikin abin ki ko haramci misali ya haramta ko bai halatta mai itikafi ya ɗauki waya ya danna wani abu a waya wanda zai komar da shi zuwa ga duniya ko abin da zai zama a wajen masallaci ko a wajen ibada za a aiwatar da wannan abun ba don na shiga cikin whatsapp ko youtube ganin sako tunda mafi abin da aka samu daga manzala sallallahu alaihi wasallam da aisha tana cewa manzala in ya shiga itikafi yana barin matansa da dukkan wasu abubuwa baya halatta mai itikafi ya fita daga cikin masallaci da nufin yi wani abu sai in abin ya zama wajibi kamar neman lafiya saboda wata larura amma baya cikin sharaɗin ko bai halatta ma mai itikafi ya halarci wata jana'iza ko zuwa gaida mara lafiya tare da cewar dukkan wayan abubuwan sunna ne maza Allah yanzu amma bai halatta mai itikafi in ya kudirce ya shiga ya fita da wannan manufofin ba to tunda wa'in nan suke a sunna manzon Allah aiwatar da su basu su halatta mutum ya yi yana itikafi ba ya za a kalli ragowar wasu abubuwa kuma waɗanda su ba su da alaƙa da abin da Allah ya yi ko wani abu na sunna shi yasa dole mai kafin ya tabbatar da cewa ba zai kula mata ba ba zai fita daga cikin masallaci ba sai yin uzuri ne mai ƙarfi kamar yadda aka faɗa a baya ba zai yi wani abu wanda ba ibada ba ba zai yi zantuka waɗanda har za su kai shi ga afkawa zuwa ƙarya ko wani abu ba ba zai duba wasu fina-finai ko wani abu da zai sanya ya iya lalata ibada ko bautarsa ba hakanan ba zai zauna zaman hira ko zaman majalisa da ake yi duk wannan ba sa cikin ladubban da mai itikafi zai kula da su ba zai aiwatar da su ba kawai ya san ya shiga ibadar Allah ita zai yi ba abin da zai yi ba har ya gama itikafinsa na kwana goma ya kuma fita kamar da ya tabbata manzo Allah yana shiga itikafi ne daga zarar yayi sallar asuba sai ya shiga itikafi haka ake shiga itikafi ake yin ta wayannan a dunkule da dukkan wasu abubuwa da mutum ya san a sallah ba zai aiwatar da su ba in ya shiga bauta ko ta ibada ba zai ba inda itikafi tana kama da khalwa khalwa kuma annabawa da yawa sun yi ta ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da ita a cikin garu hira na tsawon kwanaki har Allah ya aiko shi da sako na annabta to kuma khalwa ke bantuwa ake yi a guri mutum shi kadai ya zauna ya tabbata Allah bayan wannan ba zai wani abu ba dukkan nau'in ibada da ake yin sa a gurin ya halatta mutum ya aiwatar da shi ibada ta sallah karatun alkur'ani da zikirai istighfari da dukkan wasu sharuɗa ko kuma abubuwa na addinin musulunci. To madalla baraka bashir dandalin VOE. Goma na marmari goma wuya goma na marmari